إذاك عن الخير تعدل وردها منزلة تحتها حب الكلى شقفا تأتى كسرائم الغزق قبل الحمال وبين الشبع يحملن كل شامل ينبعث إليه شحمل جنان حاكدين دمر الوضع يبجل الموت بحده إذا كان لذا الحرب كريها مصطلى لو مثل الحرب له كرنا لما بدل أن الحرب ثم لنتنا ولو حمل مدر أنه الرام أو يستجير ما حمل منا منايا كإحاك أمره سرد الذي يرجع وتاب ما حمى بل فمن بالشم من يحرض حلم فمن بعد هذا من تعام هم الخلاء فاهر قال الخلاء لمملك فاهر هم قبل الفراق هم الخلاء أدروا نادي النجاح فامية لما أراء أو هم الذين دوهم من انتهى وقوموا من سحر ومن سقى هم الذين جرؤوا مما حلوا أباوا كثير منهم مرات الحباب أذان حزو نبرة موضوعة حتى أرى ما بين قيل الجزاء كيف تطلبون نبرة قبل ما ننهى إيه؟ الكلام أنا من بدل الحمد لله قول لك البروبلم هو كل من زمان يدمك على النجوم بدل إيه؟ ما يصير بدل الإقرار ما أوكي نعم كان كتب عيني ولا بس بس بس بس بس كسبهم أولى بالآثمين أمتع نيسي غيار ابنه تمام لكن تقول لا لا يقول لك ليه ليه لم يكن شيء شيء za ka an hali don da yadda ana ya tumbile amalaki wasu rantsuwa ta da jera kumma yace da za ka yi cin rantsuwar da an kai an bu da kai da kurku a mai shi ka daga wadda sanawa kai ta ta duk waɗanda ka zo gawa almar'a fafaka ita afaka ba na shi zata alhali suna masu ɗaukakkin a tsakar da haka faɗinsu su waɗannan dawakan sahabbai masu ɗanfararin alkula koda. Cuban, alhali suna da biringijin gashi, da ada waɗanda ka zaugawa, kasarahi da awakar ketin algada ƙirya. Wazalin hamali da masu jirgin gorana, yi bari da suna gitta ma, aisha ba kai yi. Ya hannun na kulle shamiri waɗannan kowane doki daga fitar da wakan suna ɗauke da kulle shamiriyar dukkan zarumi ba su sadauki tsarin da mai ƙayyar dukiya har irin mai kusa ma gamurar waga farkacin tarkacin daji ya alwaza daji يغشى قول بيلك تكوض سنع ذيك كيف السلام لوكي كون أمتوى بحثين كل بكي ميجي إذا إذن ذيك لذال حربي وطن منوي يغشى سنع الحربي يسع لا بل الموت ما يسع لا بل الموت يسع فكان الثلاثة تنظر هذا ما قول بل الموت يسع يكون أنا لا مرحبا للغل لغل حربي ذاتي سلبي لغل حربي مدياكي كان تكبر تي كريم أبيت المرسل فينا لو وصلت حتى لهم كرما ولا نقبل لو وصلت أبيت النفس حتى متوعة لهم جوانين بيت irin mai kallon aboki to haibatun wani tsoro lama fasar guda wuta kan jiki ba an waɗanda kuta wala sana kuma da mai tawowa ولو دعين أن الإدارة قدر أن حماتا كنجي وهذا تنزل بكيا أنه تنزل نندوكي

bambancin annaba da da tayyura ta yi haji alhali suna masu biyayya ga amurin al'amari ne yarda tana yarda da Allah duk yarda abin da ɗan da rai da duka yarda da shi wata aba kuma kana kin ba aba abin da ɗan da rai kiya man yake kai wasan rantsuwar da an kai kai ba ga na ratsun mata ko ga dawaki ƙasa mai tsoron tsohon nan da shirin su koko a mashi daga masu tsoga a harsuna ko Allah raba ba masu ɗaukakakken hanci amma hulmiya da larabawar ya arzu wata kabila ta wajen laraba akwai ya arzu akwai ƙwararra akwai hashima akwai gazanin مرحلة مدها متعالم قسم تاتا قطك ميان سوا من بعد حول بايم in an kara an kara kuma an kai da laraba ne a rubu ya suka mu kai karshe sai ɗan wani biyu ana magana da rakun an ka biyo da kuma abin da ne da kai to yanzu kai ne a rubu nan yanzu kai daga nan shi ke na ba ومنها sun larabawa a rubutu ne waɗannan ɗin fasahun ɗin zukar bugun gaba. Alƙula ita ɗaukakar nan da kanta ƙala ta kancewa, amma gami da sauran da bakin mutum. Ina abin gashi aljannin suna magana amma da bakin wanda a mutum da laya. Mana ko a kuma zuwa da ta kuma bai. Da sa harkun, a ta harkun amna shi ne ya zama tarwazazzen albura zaɓa wa mulkula su ne waɗannan ajiyar da sun ka gudanar da yanadin annada maraimarayyan baiwa amiyatan alhali suna masu tsinana yana ana da wanda ya jisto musu da bara an sun tafa ko kuma ya kame kai ne bai bara ba kuma da su ne waɗannan su waɗannan a larabawai a arziki don wahu da su ka ƙarƙarƙar da maninta a zuwa da ya yi girman kai wa ƙauwamu kuma sun ka ɗaida kowane ɗaya daga cikin samin su harin daga girman kai wani su ga kore su karkata wani wala su haƙƙai haƙƙi wala san su wani arziki انك لن تعرف الحالة وانت اللي طيب الزرارة تمنح لا ما عارف ما عارف يا جرمانك يستوش مع جرمانك ما عارف يا جرمانك تقصدون ان تقصد ذلك ما تتنبه للبعض لا عارف ومن الذين هم وقدنا وقدنا لا يلا يعلم جاء لقود الخلق فوق أجع لما حلو da waɗanda suka mahalin waɗanda suka jayayya da su mihana sun kan faɗa musu a sawun ƙaddami wannan rayan muna rata masu ƙatin alhassan a ranar shi wani ƙarfin don an ce a zala sai ka kawo rina alhassan na a zala ba ni gushewa hankula na sarrafa ina tsakke sóríkí وإن كفاروا بلوي مورونة العالم في الكلمة وند عنك بعيد حتى أراحت القوم بين أثناء الجساد كانوا أكيا فرقا فبغلا في تحميل فرقه لحسن نغا عيب تقوبي تقول كل الخيرين وظاهرا يتعلم أنا أنا أنا